harabar rababin masallacin juma'a na kofar fadar sutan ɗin katsinan maraɗi ne matasan ƙungiyar anej suka tsara wannan taro na do'i da neman zaman lafiya a cikin ƙasa baki ɗaya malam ibrahim mai nasara ɗan juma babban sakatare a cikin ƙungiyar ta matasa ƙungiyar mu dama mun kawo ta ne domin tallafa mu ƙasar mu da inda mu ga muna aika gudunmuwa mu da sunan matasa mu za mu tallafa mata to yanzu mun lura cewa jiya tana cikin wani yanayi na rashin kwanciyar hankali dangance da abin da kowa da ya sani to shine muka ce mu ma ya kamata mu kawo gudunmuwa mu kai shahara da sauran mamba aka ce to ya kamata mu gayyaci malamai na garin maraɗi da lattijawa da duka dai wanda Allah ya ba ikon zowa a zo nan babban masallaci na juma a na gidan sarki a yi wani zama na addu'o'i allah ya mu kwanci hankali cikin kasar nijar kuma allah ya ba su za mu sa abu sa ga abu da suka je yi tunda ƙasa an babu kwanci hankali ba abin da ke ta tahiya tunda yanzu haka masu harkar zarga-zarga cikin iyakokin ga sun san da wanga abin ya kawo faɗuwar tattalin arziki da wani mai neman fitina ubangiji allah mu maganin shi masallacin da ya cika makil da matasa da cizai zuwa malamai da masu kuɗi domin ƙara matasan ƙwarin gwiwa liman al-musa antoma shine jagoranci addu'o'in alkawali na Allah bai tashi Allah da kanshi ke cewa ud'u ni astajib lakum ku roƙe ni in karba muku Allah ya ba mu garin mara ɗaya zama na lafiya ƙasar mu ta zama na lafiya tashi hankalin da ake na boko haram Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin garin mu da ƙasar mu makwatan mu ma inda ke tashi hankali mu yi addu'a Allah ya ba su kwanciyar hankali shine musamman wagga addu'a da matasa suka ce ayi roƙon Allah bai faɗuwa ibada ce Allah ya yarda mana roƙon Allah garin mu da ƙasar mu Allah ka tsare mu masu kuɗin mu da talakawa mu ubangiji Allah kare su ya kare mu ya kare dukiyoyin mu gabaki ɗaya ya mu ruwa masu albarka dama abin ke zuciyar mutanen maraɗi addu'a Allah Allah ba mu kwanci hankali Allah ba mu zaman lafiya ita ce suka saka ba kuma haka muke cikin ta tashi hankali kada hito ko ina don da zai cuta mu kasar nan ne Allah ka tona mushi asiri Allah ka sa mu gane su ma matasa daga ko ina sun amsa kira a wannan gayyata ta su ga ma ra'ayin waɗansu shi yasa ni ma na ce bari in dage in zo tamkar da suna annaba na zo a wannan wurin a zo a yi ma ƙasa addu'a dukkanin sharrin da zai hito gusum da arewa da kowane bangare gashi nan yanzu nan ina son in hita in daga in te wata ƙasa in ɗanyo harkoki na amma ba ni iya saboda gudun tashin hankali. gaskiya alhamdulillah wannan dubara da matasan maraɗi suka yi ba karamar dubara ba ce ba karamar hikima ba ce to kaga abin alfahari gare mu mu matasa a ce har akwai yan uwan matasa wanda suke da tunanan su tara malumma su ce a mu kasa addu'a gwamnan jihar dai malam abdu muhammad ne ya jagoranci shi wannan taro na kungiyar matasa a nej a jihar maradi shaibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar Welcome.